shugabansa fa za sai nuna aliyu fa haza aliyun maulahu kuma dama dai ya ce a zanen kada gaba a samu wani amma a wannan lokacin ai babu wani ali ko a cikin zafai ka jirin na ali tun banda imam ali akwai sai dai gaba ya same shi amma duk da ka imam eh, manzo sallallahu alaihi ya ce haza ya nuna idan kada daga baya ila a samu wani ala a ce ai shi yake nufi ya ce haza aliyun maulahu wannan aliyu shi ne shugaban shi allahumma wali man walahu ya allah ka jibinci wanda ya shi wa adiman adamu kai kiyayya da wani kiyaye shi wanzir man nazaru ka taimaki wanda ya taimake sa wa kazil man kazalahu ka tabar da duk wanda ya taɓa da shi manzo Allah sallallahu alaihi sai isa da wannan sako ya kuma shaida cewa ya isa suka ce ya isa wanda aka kafa aka tsaye da guri aka ce Imam Ali wato kowa da kowa ya mishi baya aka yi layi kowa da kowa na gurin sai da mai baya don haka sallah a azhar da asar a gurin har yamma har wajen magaruba ana mu baya mata aka aje ruwa suna suna su ma suna hannu su mu baya su gani sa nuwa ruwa baya su gani sa ruwa aka dinki kowa sai da yi to abinda ko manzo Allah din ke gudu sai ya nemi ya faru duk da a gurin wayan sun a gurin sun bayyana da murnar su a ciki murna ta ta baki amma ta ciki na ciki wani daga jin haka sai koma gefe ce ka gani ko kaga kaga wanda mutum ko ya ce mu daina hoton kuma kamun daina ya ce kuma an ce mai sallah muna yi ya ce an ce mai azumi ya biya kawo azumi ya haji zakka da su. ya ce kaji kuma yanzu kaga wani sabon abu? yanzu zai tafi yanzu ya zai zai zai dinka ramar ɗan uwansa ya ce yanzu zai dankara wani ɗan uwansa sai ce ma in kana haza huwa kun dika fa amdur alana hijaratin min sa auta auti na bi azabin ali yace ya Allah in wannan da wajen ka ya Allah kai mana ruwan abin nan take ko Allah tabaraka taala Allah mala'iku malaika da juju shi da ya ya ya ya maka shi sanan take mu saboda ya kareta Allah ya sa Allah sa ibn bi azabin wani mai tambaya ya tambaya ne azaba mai aukuwa kuma amma waɗansu kuma a baki suka ce hani an laka kamar umar ɗan haɗari ya ce hani an laka ya mana abin ɗalib albata maulaya wa maula kullum mumin ba da rasulun ya ce murna ina maka murna ya kai ɗan abin ɗalib ka zama shugabana ka zama shugaban dukkan wani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba lura ba Allah ta bada da ya sanar da alayhi wa alihi wa sallam wa atu anta alayhi wa alihi wa raditu ta al-islam dinan to da wannan baya sai aya ta al-yawma akmaltu lakum dinakum yau fa addinin ku ya ci an riga an gama cim cim wannan wanda a ta ce karke wa atamamtu alaykum ni'mati kuma zan ci na cika muku mata. wa raditu lakum al-islam dinan na yadda muku musulunci ya zama shine addini da wannan da wannan mu baya addini ya ko ba lura ba to kamar yadda na ce dama akwai waɗanda sun faɗa da baki ne har daga cikin wanda suka ce ni Allah barna barka barka domin mai lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam zai lanta dudu Ya ce ku zo min da tawada da abu zan rubuta muku abin da idan kuka yi riko da shi ba za ku bace ba haka bada sai suka ce ba za su bashi ba saboda sun san menene manzon Allah zai rubuta su kuma cewa su bayi sun dana bayan manzo Allah sai su shugabanci saboda haka suka ce ba za a ba manzo Allah ba akai akai akai suka ce a kada ina da kada a kada a jira ko kuma kada kada wani wani suka ce ai ya ya zauki ya dibo ce wai manzo Allah ne ke dimuwa manzo Allah ne ke dimuwa wai na ba wanda suka ce a ani Allah kai bane suna suka ce manzo Allah ke dimuwa suka hana manzan Allah abu har mata suna cewa suna bayan wani shinge suna bayan wani hijabi suna cewa Allah ta san mun ma kullu rasulullah ba ba jin abin da manzan Allah ya tunani ku bari jawda wani ya ce kan ku kuma ta ne an zo kula wani abu mana jima karkenta dai aka hana manzan Allah abu iri iri aka yi manzan Allah ta tawaye karara manzan Allah ya ce ayi aka yi ya ce shi yasa ya kuma ya ce kuma ba a shugaba tawaye sai ka ce amma ake manzo Allah waye shugaban duniya da lahira eh manzo Allah to gashi an mai tawaye ya ce a kawo an ce ba a kawo kuma shikenan ta zauna me tawaye ne ka ce a abu a ki ba sai mutum ya wuce baki ya ce ne maka tawaye ba in ka ce yi ya ce bai yi ba a yi aka manzo Allah ta waye amma ka kai hoce muka ai ba a shugaba ta waye ka ga shi ai shi wanda ba su yi ta waye shi manzo Allah ba irin shi wanda ba mata shi ana mashi ta waye ko ba lura ba to bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam aiko sai aka kai karar aka bayyana da tawai ran da ma manzo Allah ya rasu aka je kawai aka aka sakifatu bani sa'ida ko aka aka je ana ana zabe bayan ba zaben Allah da manzo aka je ana zabe ana ta hayaniya aka ce wannan wannan su wannan wannan aka yi tayariya daga bakin umar cewa inna bai ata kana wa man adal islam baqtulu yace kai gaskiya zaben da aka ma wasu ta har ido da duk wanda ya kare irin wannan zaben gaskiya a kashe shi ko ba lura ba duk aka wannan ba wato an san harkowa ne saboda me ga zaben Allah ta barko ta an zai kuma zabe ba aka yi zaben manzo Allah da Allah da ta gani aka ce ga waɗansu ai su ne na an akwai abin nan